إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويهده يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا amma ba'adu أما بعد أيها الإخوة alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufin nufinsa da sa da sa ya nuna mana yammacin wannan rana ta talata 20 a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 39 bayan 1400 wanda ya daidai da biyar a watan shida na miladiya ta 2018 a lissafin kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi akan aya ta 260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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya cewa iz qala ibrahim وإذ قال إبراهيم قال المفسرون المعتنون بالإعراب إذ ظرف لآمل محذوف والتقدير واذكر إذ قال إبراهيم لأن إذ ظرف والظرف لا بد له من متعلق إبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وأبو الأنبياء سأل ربه جل وعلا قال رب أرني كيف تحيي الموتى ليطلع على كيفية إحياء الموتى وهو لم يشك أبدا بل هو مؤمن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم يعني يعني إن كان إبراهيم شك شاكا فنحن أولى منه والمعنى أنه لم يشك كما أننا لم نشك ولله الحمد وبنجي تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم إذ أنا كما يند malaman tafsiri suke fada iz zarfiya ce malaman irabi malaman tafsiri wanda suke tsokaci da li'irabi suka ce iz anan zarfun ce li'amilin mahzufin a taqdir kaman ka ce wadhkur iz qala ibrahim ka tuna ko ka ambata ko ka karanta ya kai annabi sallallahu alaihi ko ya kai mumini ko ya kai wanda ka cancanta a fuskantarwa da wannan jawabi gare ka wanda ka dace da jawabin jawabin ya dace da kai ka ambata ko ka karanta ko ka faɗi iz qala ibrahim lokacin da ibrahim ibrahimul khalil alaihi salam shine imamul hunafa shine kuma baban annabawa yake roƙon ubangijinsa tabaraka wa ta'ala cikin addu'a cikin roƙo cikin buƙatar da ya kai ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ya ce rabbi arini kaifa tuhiyil mauta ya mahalicci na ya ubangiji ka nuna yanda wato kake raya macacci yadda kake raya macacce akwai wani tsari ne ko akwai wani hanya ko ta kan wani programs ne daban ko wani layi ne ko wani aiki ne daban ko wani tsari ne ko ya ake gudanar da a raya macacce bayan ya mutu ibrahim salam baya shakka mumini ne yana da imani da allah subhanahu wa ta'ala domin shine baban annabawa kuma shugaban wato aƙida ta tauhidi ga baki ɗaya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan aya ko yake mai bayani akan wannan aya wa iz qala ibrahimu rabbi arini kai tuhil mauta ubangiji ya ce ibrahimu alaihi salam ya ce nuna min ya ubangiji ya kake raya macece manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hannu a haƙƙo bishakki min ibrahim ya ce mu ne ibrahimu alaihi salam baya shakka ko kokwanto wai ba kokwantan in mutum ya mutu za a iya raya shi ba yake irin shakka da kokwantan da mushrikan makka suke a'a baya shakka baya kokonto shi yasa manzan Allah ya ce nahnu bi bishakki min ibrahim mu ne muka fi cancanta ma da mi shakka akan wannan fiye da ibrahimu don haka mu ma ba mi shakka ba ba ma shakka ba ma kokonto bare kuma ibrahimu alaihi salam a wancan hadisi manzan allah ya ce nahnu a haƙo bishakki min ibrahim hadisi ne wanda imam bukhari ya kashi a kitabu a hadisil anbiya wato babin da yawa suna kitabu a hadisil anbiya babin labarin wato annabawa fassarar wato fadar ubangiji maɗaukakin sarki da yake cewa na bi'uhum an naifi ibrahim a nan imamun bukhari ya kawo wannan hadisi haka imamu muslim shi ma ya kawo wannan hadisi a kitabul iman babu ziyadatu tuma'anina babin da yake magana akan ƙarin samun nutsuwa akan nutsuwa tuma'aninatul qalbi bi tazahurul adilla Kullum sanda wato dalilai suke ta fita suke bayyana suke karuwa ga mutum yana ƙara samun wato yawaitar imani sai yana ƙara cazuwa yana ƙara ƙarfi yana ƙara fawa batir ɗin imaninsa yana ƙara caji don haka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda shakka ko ya fi cancantar mai shakka fiye da ibrahimu alaihi salam inda ibrahimu alaihi salam baya shakkar wannan manzan allah ma sallallahu alaihi wasallam baya shakkar wannan haka mu al'ummar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ma'abuta imani da ingantacciyar aƙida ba ma shakkar wannan ibrahimu alaihi salam ya ce rabbi arini yani ij'alni ara kaifa tuhil mauta allah ka sa ni in gani da ido na yanda kake raya macacce قال الله له سبحانه وتعالى أولم تؤمن قال بلى وكبعد قسكيا بني أي أمؤمن أولم تؤمن ai ba yi imani ba ne ba kai imani ba ne ya ibrahim ko kuma awalam tu'min bala ya ce ominu bi annaka tuhyil mauta baka ba da gaskiya ko baka yadda ba ne ina zaina raya matacce ubangiji ibrahim alaihi salam ya ce na yi imani ya allah kwarai haka ne na yi imani kai ma allah ka san na yi imani cewa kana raya matacce sai dai menene ina son in ga wannan da idona walakin liyatma'inna kalbi don zuciyata ta ƙara samun istikrari ta ƙara samun nutsuwa ta ƙara samun wato tabbas akan dahir din da tabbas din da take da ta ƙara samun wani tabbas kamar yadda aka ce laisal khabaru kan mu'ayana ma'ana abin da bahaushe ke ca gani ya kori cewa kamar misali yanzu kai ne wani mutum ya zo wanda ka san shi ka san gaskiyarsa mai gaskiya ne baya karya kuma baka taba cajinsa da karya ba mutum ne mai gaskiya sai ya zo sai ya baka wani labari ya baka wani labari labarin da baka gani ba amma ya labarta maka ka gaskata abin da ya labarta maka din nan ya gaya maka sai kuma ka zo ka gan shi da ido ya ce ya labarta maka a labarin nan nasa bai ƙara komai ba bai rage komai ba da can ka samu labari daga wani mutum wanda ka gaskata akan wani abu abin nan da ya baka labari sai kuma ka zo ka gan shi da idanka ganin kuma yadda ya baka labarin nan abin nan bai karu ba bai ragu ba yaya za ka ji a sannan eh ya matsayin wato wannan labari yake a zuciyarka eh? sai ka shi ne ya matsayin zuciyarka da sanda ya baka labari da san ka gani eh? ai ƙara yaƙinin ƙaruwa ya yi ma'ana dahir ɗin dama an baka labari kuma baka karyata ba dan mai baka labarin ka gaskata shi sannan kuma sai ka zo sai ka ga abin da idanka ka gani ai laisal khabaru kan mu'ayana kamar yadda wani hadisi na imam ahmad yake cewa gani wato ya kori shi kenan qala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce da shi fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a ya'ni isbahunna fasurhunna ilayk cewa ka tattaro ka samu tsuntsaye guda hudu wato masu kala daban-daban kuma dukkansu nau'i ne ko dangi ne na tsuntsaye wasu malamai kamar yadda wata wani wata fassara daga wato salaf daga abdullahi Ibrahim abbas cewa ya ayyana ne ayyana nau'in tsuntsayen cewa akwai tantabara akwai zakara akwai a tantabara zakara akwai ba abin nan wa yake da suna wannan uh, ba ba da dawi su ban da dawi su hankaka yawa hankaka kaga duk in ka kalle su dukkan su wanne ne ba tsuntsu ba tantabara ba tsuntsu ba ne dawi su ba ba tsuntsu ba ne rago ne eh, tsuntsu ne ko to eh, sai abin na hankaka sai kuma ɗawisu tsuntsaye ne zakara ko wani ya ƙaro zakara shine to waɗannan dangogin tsuntsaye guda hudu kaga ai a kalar su a ƙira su kowanne daban yake ka gani in ma da kusa wanne ne ya kama da wani a cikinsu babu hankaka bai bai kama da tantabara ba bai yi ba ko to eh ku ne maharba in ya yi ko ba sani don bai yi ba ko bai yi ba ko eh? sun yi kama a yanayi eh, bambancin girma wai dai bambanci ne na wani abu ba za ka ga hankaka ka kira shi tantabara ba ba za ka je sayan tantabara ka siyo hankaka a tantabara ba so waɗanda kaga sun bambanta cewa to ya samo dangogin tsuntsaye ubangiji bai ayyana dangogin tsuntsayen ba waccan magana ce da kokari na malaman tafsiri kamar yadda wato yakan zo cikin tafsiri waɗansu wasu ga maganganun su samu isnadi da ingantaccen hadisi ko kuma aya ko kuma su ai tawakkufi a kansu cewa maganar abdullahi dan abbas waɗannan tsuntsaye ka same su ka yanka suka ka cakuɗa naman su ga baki ɗaya kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce son maj'al ala kulli jabalin min hunna juz'a sannan akwai waɗansu duwar wasu guda hudu da ai gurin da ibrahimu alaihi salam yake yanayin gurin akwai wasu manyan duwar wasu guda hudu wanda kowanne ba za ka ambaci da na ko gauran dutse a matsayin dutse a cikin waɗannan duwarwatsun ba dutse ne kowanne in ka ci ya fi gauran dutse sau ashirin girma ko fiye ma'ana wato zai fi hakan manya-manyan duwarwatsu ne cewa ka hau kan waɗannan duwatsu guda hudu ka raba naman waɗannan tsuntsaye guda hudu da ka cuɗa kowane dutse ka kwashi wato kwatan wannan nama da ka raba guda hudu sai ka kwashi kaso ɗaya ka zuba a kan dutsen ka zuba a kan wannan ka zuba a kan wannan ka zuba a kan wannan bayan ka cuɗa su sannan ka riƙe kawunan su kowane tsuntsu ka kira shi in ka riƙe kan tantabara ko kuma irin tsuntsun kowanne ka kira wannan tsuntsun ya ce son mad'uhunna sannan ka kira su sai ya ce ya na ka sa'ayan za su zo maka wato a tafe da gaggawa a sa'ayu shine tafiyar da aka yi da kafa ta kuma gaggawa bai ce ya atuna ka tsairan ba za su zo maka a tsuntsaye ma'ana sun taso ta sama sai ya ce sa'ayan a tafe da gaggawa kowane tsuntsu wato ya kira sai duk inda tsarin namansa suke da an cuta sai wannan gabobi da tsari su taso su zo su ɗamfara jikin kan wannan tsuntsu sai ya sake shi tsuntsun ya tashi da rai sai ya ɗauko ɗayan ma ya kira shi ga kansa shi ma tsarin namansa a waɗancan ɓangarori su tattaru su taho da wuri su ma su ɗamfara jikin wannan tsuntsu a kai su ma ya sake su su tashi da rai haka duk waɗannan tsuntsaye guda hudu haka suka yi sai sai a ibrahimu alaihi salam bayan ya yi wannan allah maɗaukakin sarki ya ce wa'alam za ka gani za ka sani za ka tabbatar annallaha azizun allah mabuwayi ne ba abin da ke gagarar ubangiji sai dai abin da ubangiji bai yi nufin yi ba ko bai kaddari yi ba ko bai shar'anta zai yi ba ba abin da za a ce ya buwayi ubangiji cikin abin da ubangiji yake son hakimun gwani ne mai hikima hikima a hukuncinsa akwai wato akwai hikima a ciki sannan kuma akwai hikima cikin yadda ubangiji yake tsara al'amuransa ma'ana yana yin abin da ya dace a wurin da ya dace a tsarin da ya dace a fasalin da ya dace shine ya ce wa'alam annallaha azizun hakim ka gane allah subhanahu wa ta'ala gwani ne mabuwayi ne kuma gwani ne mai hikima cikin wannan aya sai muka ga cewa abu na ɗaya cikin fa'idodinta babu laifi ga mutum wato ya nemi babu laifi mutum ga mutum ya nemi abinda zai kara masa yaƙini abinda zai kara masa tabbas ya kara masa sakankancewa ya kara masa wato dahir tare da ce annabi ibrahimu alaihi salam yana da yaƙini yana da dahir yana da tabbas amma sai ya kara neman yaƙini akan yaƙini sannan muka fahimci ubangiji subhanahu ta'ala a nan ya yi magana da wa ya yi magana da annabi ibrahimu alaihi salam annabi ibrahimu ya yi wa allah magana allah ya bashi ansa ya ce rabbi arini kaifa tuhil mauta ubangiji na mahalicci na allah ka nuna ya kake raya matattu kala ubangiji ya ce awalam tu'min ubangiji ya mayan masa martani ma'ana nassi ne sari cewa allah yana magana wato da sauti kuma a fahimci maganarsa ba kuma yacca allah subhanahu wa ta'ala zai yi magana face da irin yaren wanda ya magana da shi ya kuma fahimci maganar ubangiji maɗaukakin sarki maganarsa da harafi ne da sauti ne da haka alkur'ani maganar allah ne wanda ita ce akidar ahlus sunna jama'a ita ce akidar magabata na gari cewa alkur'ani wato ba halittar allah ba alkur'ani magana ce ta allah subhanahu wa ta'ala sannan ana mutum yana iya yin tambaya ba a fahimci tambayar ba a nemi ya yi ƙarin bayani domin ansa tambayar ta zo masa da fiye da abin da ya tambaya a kai ibrahimu salam da ya tambaya sai aka nemi istifsali ubangiji ya nemi ya ƙara bayani rabbi arini kaifa tuhil mauta ai ibrahimu kana da imani kana da yaƙini kana da abin wannan tambayar kamar domin me magana ce malamai suka ce duk sanda mutum zai yi magana maganar da za ta ba da fassara biyu ko uku ko hudu to adalci ba a zartar masa wannan magana a dora ta kan wani abu har sai an tambaye shi me yake nufi amma idan magana fuska ɗaya take ɗauka ba ta karban ta biyu to in yayi maganar haka za a karbe ta asalin wannan fuskar da maganar take ko da ya zo ya ce ba haka yake nufi ba tunda fuskar maganar haka take nufi ba ta karban canji misali a nan idan mutum ya zo ya ce ya saki matarsa ya ambaci kalmar saki ko a nan da wanda ya ji da wanda ya shaida da wanda ya sani cewa ya yi saki me za a fassara kalmar in ya zo ce a'a ai ba yana nufin ya saki aurenta ba yana nufin da ya rike hannunta ya saki hannunta ko kuma a'a ya sake ta ta tafi gida ta je ta gano gida ta dawo ba a maimakin zama ya ta kawo tawili sai a karba saboda mi saboda kalmar saki tsakanin mata da miji a yare a languji na bahaushe mai take nufi tana nufin sakin aure eh amma in ya ce je ki gida ko tafiyar ki sai wani lokaci ko tafi ba ni ba ki to a nan ba za a ce ya sake ta ba sai an me kake nufi da kace tafi gida a sai ya ce ai ya sake ta ne a tafi ba shi ba ita yace a ai yana nufin ya sake ta ne kaga wannan kalmar tana daukan fuskoki daban ba ce tafi ki fita ki tafi gida sai wani yace ai ya sake ta ce ban sake ta ba yanzu magana ta wace ce a nan eh saboda da ta zama ta mijin eh, saboda shi ne da igiyar auren kuma sannan kalmar wato bada za ta bada fuskoki daban-daban je gida ma'ana ki huta jeki gida ki gano mutanen gida jeki gida ki yi ziyara je ki gida ina duk je gida za ta ɗauki abubuwa da yawa ka sabanin kalmar saki waccan ba ta ɗauka don haka idan ma sai malamai suka to a ka'ida ta adalci idan mutum ya yi maganar da za ta bayu da akan fuskoki da yawa ana son a zartar masa da hukunci ko a fahimci me me kake nufi da kaza sai ce ina nufi da ka kaga ya abin da ake kira istifsal kenan ma'ana ya tabbatar ga abin da yake nufi shi mai magana tunda maganar wato tana ɗaukan fuskoki amma in ba ta ɗaukan fuskoki fuska ɗaya take ɗauka to kuma ko ya zo ya ce shi ba kan wannan fuskar ya yi ta ba a'a waccan fuskar ai ba ta wato canzawa shi yasa aka yi istifsali a nan ga ibrahimu alaihi awalam tu'min ai annaka mu'min kaifa tas'al kai a cin kamar ka ce ba ka yi imani ba ko kai ai mumini ne ka yi imani da wani tun da ka yi imani da abin ka san shi to be kuma na wannan tambayar ai irin wannan tambayar kamar wato wanda bai san ba shi da imani ko ya a akan abin shi ya kamata yi ya sani don ya san menene da amma kai kana da imani tabbas ubangiji ma san ibrahimu yana da imani ibrahimu alaihi salam kuma yana da imani kuma imaninsa ya kai wato wato martaba ce ta yaƙini ta tabbas ta dahir ba imani ne na sama-sama ko na zato ko wani abu ba imani ne na tabbas wato amma tare da haka sai ubangiji ya ce awalam tu'min ai annaka mu'min kaifa tas'al in ka ɗauka awalam tu'min ai kai mumini ne me yasa za kai wannan tambaya ko kuma ba kai imani ba kai wannan tambayar kaga duk za ta iya dauka za ta dauki wato fuskoki wato daban daban don haka ibrahimu alaihi salam ya tabbatar wato kamar yacca ya faɗi dalili sannan kusan kullum zuciya tana buƙatar wato abubuwa guda uku zuciya tana da alahwalu tana da yanayi guda uku tana da halatu istiqrarin wasabat zuciya tana da wani hali na wato yadda da yaƙini da dahir da tabbas zuciya irin wannan yaƙini da tabbas yana zuwa mata ya zauna mata a zuciya sannan zuciya tana samun wato kalakun shan damuwa da kokwanto zuciya tana karɓar irin wannan caji na damuwa da kokwanto na uku zuciya tana karɓar wato inkari inkari kai ban yadda ba ba na jin zan kai ban ma yadda ba ko da zuciya ba ta karɓan waɗannan abubuwa guda uku tana karɓan tabbas na yadda na gamsu haka ne sai ka ji mai faɗin wannan a zuciyarsa yana wallahi na yadda na gamsu ban da kokonto a ina ya ji wannan a kansa ko a ƙeyarsa a zuciyarsa ya ji wannan zuciya ce take karban wannan aiki ce wallahi na yadda na gamsu ni hankali na ma ya kwanta na nutsu shine halatu istiqrarin wa na nabi tana karɓa halatu qalaqin wa shak tana wato karban ka ina gaskiya ina fargaba zuciyata tana bugawa gaskiya ina shakka ina kokonto ban nutsa kan wannan ba ko zuciya ba ta karɓar wannan aikin tana karɓar irin wannan aikin tana kuma karɓar halatu inkar na musu kai ban yadda ba gaskiya ba abin da za a faɗa a nan yadda ka ji ka kyale kawai ni kanka wahalar da kanka ba ni fa ba yadda zan yi ba zuciyar ta karbi irin wannan aiki kaga irin waɗannan injina ko injin zuciya yana irin wannan nika guda uku ya yi nika mai gari ya yi nika rabi-rabi haka wato tsaki-tsaki ya yi kuma nikan da wato kila sai an buƙaci a ƙara dakawa kenan shi ne shi ne wato kuma shi kullum zuciyar mumini wanda allah yi wa taufiki shi ne yake samun wato istimina. Eh, yake samun wato nutsuwa da kwanciyar hankali da rashin samun fargaba musamman ta ɓangaren imaninsa da imani da Allah da yaƙini da kuma jin yarwa da sauƙin zuciya cewa ba shi da damuwa akan abin da ya shafi addininsa ko alaƙarsa wato da ubangiji rabbul alami sannan a har yau aya ta nuna mana garaman ƙudurar ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa annabi ibrahim sai da allah ya ce yanka tsuntsayen nan ya yanka su ya cuɗa naman su ba aje nama a wuri ɗaya ba aka rarraba shi bayan nama a cuɗe amma kowane tsuntsu aka kira duk inda sauran gaɓoɓinsa yake nan za su taso su taho su ɗanfare da juna ya koma ya yake wanda ya nuna maka bayanin ƙudratin tabaraka wa girman ƙudurar ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan muka fahimci ita suratul baqara kenan ta zo mana da iddatu hawadis siha ihya'ul mauta ta zo mana da adadin waɗansu abubuwa ko wasu gurare ko wasu abubuwa da suka faru wato aka raya matattu ta zo mana da ba iya wannan kaɗai suratul baqara ta fara bamu ba can baya mun wuce waɗansu kafin wannan za a iya tunawa yasa nake cewa mu shara a guji kakun gada yanzu muna can man kai wajen suratul kafi ba gani eh to to a bada ansa fara na fara ta kanka a gurare wannan kusan na hudu ne wato inda bakara ta bamu labarin raya matacce ko matattu shine akwai gurare musa alaihi salam menene kwayis kultum eh lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhatuhu wa qum sa'iqatu sai ce me wa tanzurun sai me thumma ba'athnakum min ba'di mautikum musa alaihi salam ya taho da 'ya'yan banu isra'ila wajen munajati da gana da ubangiji inda allah ya ce waktara musa saba'ina rajulan ya zaɓi mutum saba'in ya tafi da suka zo allah yana magana suna ji sai suka ce lan nu'mina laka ai yanzu muna jin magana ka ce magana ce ta Allah kuma gashi mun ji tabbas maganar mun ji ta bama musu amma a nuna mana Allah ya fito baro baro ya ce ga ni ne rabbul izzati ka gani kaga wato lamarin ba yahude kenan ko abin nan Allah ya ce fa'akazat kuma sa'iqatu suna faɗin wannan wata tsawa ta faɗo ta kashe su ga baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki annabi Musa alaihi salam ya yi addu'a ya yi addu'a ubangiji maɗaukakin sarki la tu'akhizna bima fa'ala sufaha minna ya Allah kada ka kama mu da wato abinda wawayen cikin mu suka yi ubangiji law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna ubangiji kada ka kama mu da laifin da wawayen cikin mu suka da ka ga dama ubangiji tun kafin yau kafin mu zo da gani hasu duk da ka halakar da kowa Allah ce sun ma ba asnaku sai muka tashe ku min ba'di mautiku bayan sun mutu wasu malamai suka ce da sati ko kwana takwas sai allah ya da musu da rayuwarsu kaga a nan an kashe an raya bakara ta ba mu labari a can sai kuma guri na biyu shi ma inda bakara ta ba mu labarin wato ta yadda macacce ne kuma a ina hmm? eh? قل ندركوه ha. lokacin da wannan da aka kashe ba a san wanda ya kashe shi ba aka kusa yaƙi da juna aka zo wajen annabi musa ya fatawaye a roƙi allah kada wannan rigima ta taso a gane wanda ya kisan kan na a masa hukunci annabi musa alaihi salam ya ce musu me wa qala musa ya ce musu me eh inna allaha an tazbahu baqara daga ƙarshe to ƙarshen ba kissar ba ƙarshen kissar da suka yanka san allah ya ce musu me eh faƙon nadribuhu bi ha Allah ce mu rabbul izzati muka ce ku ɗauki wani sashi na wannan saniya ku daki wannan macaccen zai tashi ya muku bayanin wanda ya kashe shi da dalilin da yasa ya kashe shi kaga mun samu bayanin raya macacce cikin suratul bakara har yau wato kaso na biyu kenan sai na uku a ina jiya kenan ko shekaran jiya aukan ladhi marra ala qaryatin وهي خاوية على عروشها يا ماكي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها سمي فأماته الله مئة عام الله يكشي شيشي كرا لدي ثم بعث الله يتايدشي نما من سامي لابار متوى دتاشي ainihin na uku sai na hudu shine a ina ko babu na hudu eh gashi nan na yau kenan ga tsuntsaye guda hudu wanda aka yanka aka fede aka daddatsa namansa ai ba sai an ce maka an kashe shi ba amma ga shi Allah ce sun mad'uhun na sannan ka kira su ya ati na ka sa'aya za su zo maka cewa sun ji wannan kira suka ansa wannan kira kuma suka zo ga wato wajen wa wajen anda ibrahimu alaihi salam suka damfara da kawukan su kuma suka tashi mun ji gurare guda hudu da allah ya ba mu labarin wato raya matattu wannan kissosi ba sun zo sardan ba haka kawai don a ji kissar kamar yadda bahaushe yake yin tatsuniya ko yake yin gatana don ya ji ko don nishaɗi ko mi a'a akwai wata izina da wannan kissosi suke ɗauka a ciki ubangiji subhanahu wata'ala mun ji daga cikin sunayensa akwai alhakim alhakim shine gwani mai hikima hikima shine aji abu a wurin da ya dace da kuma yin abin da ya dace allah baya yin abin da ba hikima to waɗannan kisosi da suka nuna mana wato rayuwar matattu ko abubuwan da suka ko mutanen da suka mutu allah ya tayar da su a duniya saboda wata hikima da wani dalili kamar ya ce gabata menene wato wannan kissa take son ta kunsa kenan menene alaƙarta da imaninmu da mu ko ba ta da alaƙa a babin akida? me alaƙa a babin aƙida cewa tabbas allah zai tashi alkiyama kuma Allah yana iya kashe bawansa ya raya shi gashi a duniya ga waɗannan misalan tun kafin lahira ga waɗannan misalan sun kaga ashe ba kissa ce ta zo kawai sardan lil ahadith ba kawai a zubo labari a sha labari a wuce kawai a'a labari ne da zai ƙara imani ƙara imani dangane da fuskar wani abu da yake boye na gaibu wanda zai zo shine tashin alkiyama da dawowar ga shi Allah maɗaukakin sarki ya nuna mutane wannan wato a duniya na'am مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ثم قال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يداعس لمن يشاء والله واسع عليم يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال في القرآن تقريبا للمعقول بالمحسوس ولا يأكل هذه الأمثال وما ترمي إليه من المعاني إلا أهل العلم كما قال عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون في هذه الآية ضرب الله مثلا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في دين الله وشريعته ابتغاء وجه الله عز وجل فهم جامعون بين الإخلاص لله والمتابعة لشريعته قال تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل أي بذرها في الأرض فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فالجميع سبعمائة ومع ذلك لا يقتصر على هذا العدد بل إن الله يداعف لمن يشاء ولهذا جاء في الحديث إن الله يداعف إلى سبع إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة أخرجه البخاري وأن آية أبنجي تبارك وتعالى ينا بقى مثالي تكن القرآن yana buga misalai wato ga hankula ga kwakwale ana buga wa kwakwalwa da hankali na mutum na dan adam wato misali wato bil mahsus da wani abu da yake gani ana san a bashi wani labari na wani abu da Allah yanzu a ɓoye yake ana son wani sakamako ne na alkiyama da zai zo ko sakamako ne na lada da yadda zai yi za a yi shi tunda ladan nan ba za ka gan shi yanzu tili-tili a buhu ba ka ce yanzu kana da sito kaza a dawanau na ladanka ko kana da sito kaza a wuri kaza na zunubinka yanzu da abin da ya zo na lada za a gaya maka a hankali ga tilin ko ga yawan ladan to sai a jawo hankalinka da wani abu da za ka iya iya gani banda ganin ma za ka iya taɓa shi shine ma'ana al-ma'qul al-mar'i kuma al-mahsus hankalinka ya san shi kuma kana ganin sa kuma tayo za ka iya taɓa shi domin me domin ka fahimci abin da Allah yake son ya gaya maka din nan wanda baka gan shi a yanzu ba ga yadda zai zo shi yasa Allah madaukakin sarki duk misalan da ya buga a cikin alkur'ani ya ce wa tilkal amsalu nadribu halin nas waɗannan misalai in ji ubangiji ya ce mu rabbul izzati subhanahu wa ta'ala muna bubbuga su ga mutane muna ka musu misalai ya ce wa ma ya aqiluha amma ba kowa ba ne yake fahimtar waɗannan misalai da inda suke sa gaba sai ya ce illan alimuna sai masana masana masu imani da ilimi da yaƙini in allah ya buga misali su sun san abin da allah maɗaukakin sarki yake nufi saɓanin kafirai da munafukai wanda za su ce ma za a radallahu bi haza masala kaji wani misali kaji wani misali to me Allah yake nufi da abuga misali da da kuda ko sauro ko fukafikin ko kaza kaza ai wannan abin dariya ai wannan saboda rashin imani da rashin tunani amma al'alimu na ahlul ilm su sun san ma'anar buga wannan wato misali kada Allah madaukakin sarki ya buga wannan misali ga waɗanda suke suke ciyar da dukiyarsu saboda addinin Allah saboda ɗaukakar addinin Allah saboda ɗaukakar shari'ar Allah kuma suna yin wannan dan Allah subhanahu wa ta'ala sun haɗa tsakanin ikhlasi da mutaba'a a ikhlasi sanda za su ciyar da dukiyar dan Allah suka ciyar a mutaba'a kuma suka ciyar da ita akan layi na shari'a ba akan abin da ya saba shari'a ba sai Allah ya faɗi misalin wato irin yanda ladansu zai zama sai ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi <clears throat> misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi saboda addinin Allah saboda ɗaukaka shari'ar Allah saboda tabbatar shari'ar Allah saboda tabbatar addinin Allah Allah sai ce misalin su ka habbatin kamar misalin wato kwaya ce guda ɗaya ka ɗauka kwayan nan ko ta gero ko ta dawa ko ta alkama ko ta wata kwaya wadda idan an shuka ta in ta fito za ta yi kai ta fitar da zangarniya ka ɗauka misali ce kwayar gero ka masali habbatin kamar misalin wata kwaya ɗaya ce ta gero da aka binne ta a ƙasa ba ɗauki gero mai misali da shi aka binne ta a ƙasa da nufin wato shuka da wannan shukar wannan kwaya ɗaya da ta tashi da ta fito da ta fito da ta kai inda za ta fitar da zangarniya asalin ta kwaya ɗaya ce an batar saba a sanabin sai ta fitar da zangarniya bakwai fi kulle sumbulatin kowace zangarniya kuma mai ata habba jikinta irin wannan kwayar da aka shuka akwai ɗari an ci riba kenan ko an faɗi asalin kwaya ɗaya ce aka binne da ta fito da ta tashi fitar da zangarniya sai ta fidda kai bakwai kuma kowane kai bakwai din nan a jiki sai fidda irin wannan kwayar guda ɗari a jikinsa sun zama nawa kenan eh ɗaya ce asalinta ta rikide ta zama nawa ta ba da ɗari bakwai to kuma ba ta tsaya iya ɗari bakwai ba sai Allah ya ce wallahu yudaifu liman yasha ala Allah yana ninninkawa fiye da wannan ga wanda ya nufin ya ninninka masa wanda ya abin da ya ce kuma ya ci ya yi dan shi kuma ya yace ya ce kuma ya a gurin da ya ce Allah yana ninninka masa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah yuda'ifuha ila sab'ati di'fin irin wannan Allah yana nan kasu zuwa 700 sai ce ila ad'afin kafira zuwa ninkin baninkin masu yawa wanda shi ba hadisi ne Imam Bukhari ya fitar da shi a kitabun rizq babu man hamma bi hasanatin aw sayyi'a ba Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi muslim ma ya kawo wannan hadisi a cikin kitabul iman babu iza hammal abdu bi hasanatin kutibat cewa idan bawa ya himmatu zai wani kyakkyawan aiki sai a rubuta masa ladan kyakkyawan aikin nan guda ɗaya tun kafin ya in yayi sai a ninninka masa ladan shine ma'anar wato wannan aya cewa misalin mutanen da za su cire dukiyarsu ta halal ba ta haram ba ba ta fashi da maka makami ba ba ta sata ba ba ta yaudara ba ba ta damfara ba a a dukiyar ta zama mai tsarki inna Allah tayyibun la yuqbalu illa tayyiban Allah yana da tsarki baya karbar abu sai mai tsarki cewa wanda suka ciyar da dukiyarsu Allah maɗaukakin sarki yana ga musu kamar yadda kwayaccen ɗaya misali ne Allah ya yi kwaya ɗaya wato ta haifi zangarniya bakwai kowace zangarniya ɗaya ta ba da ƙwaya ɗari kaga ɗari bakwai kenan ninkin bai tsaya nan ba zai ninnin fiye da haka allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu wasi'un alim ai wasi'un fi sultanihi wasi'un fi kudratihi wasi'un fi ata'ihi wasi'un fi kulli sifatihi jalla wa ala sai allah ce wallahu wasi'un aya ta karkare da kalmar wato yalwa tunda batun yalwatawa da kyautatawa da ninninkawa ake ko Allah mai yalwa ne cikin mulkinsa da rinjayensa mai yalwa ne cikin ƙudurarsa da isarsa mai yalwa ne cikin kyautayinsa da baiwarsa mai yalwa ne cikin dukkan sifofinsa da ayyukansa subhanahu wa ta'ala wasi'ul fadli ne wasi'ul karami ne wasi'ul judi ne wasi'ul ata'i ne duk ubangiji mai yalwar waɗannan abubuwa ne saboda haka kaga an daɗa kone maka shakka da mamaki wato ga yacce abin yake ga misalin yacce aka aka baka a hankalinka ka san cewa yace ake zuwa a shuka abin da aka shuka wato a gona ga yace yake fitowa kowa ya san da manomi zai tafi gona ainihin ya yi shuka irin yadda zai ebi wato tsaba ko abin da zai shuka in ya tashi girbowa ka san yana ninninka ba abin da ya kai ya shuka ba irin wannan yake da da shi gida ba yana dawowa da ninkin ba ninkinsa to haka sakamakon ubangiji yake wallahu bi kulli shay'in alim shine ubangiji yace masani ne da dukkan komai ma'ana masani ne ba abin da ke boyuwa wato ga ubangiji subhanahu ta'ala shi yasa a cikin wata aya aya ta 59 suratul an'am Allah ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس يتي إلا في كتاب مبين هكا أبنجي يتي وعنده مفاتيح الغيب suna gare shi makullan taskar gaibu la ya'lamuha wanda babu wanda ya san su sai shi subhanahu wa ta'ala sai ce wa ya'lamu ma fil barri Allah ya san duk wani abin da yake cikin yake doran ƙasa ko menene komai girman halittar ko kankantar ta ko mecece layayye ne ko macece ciyawa ce ko menene da duk wani abin da yake doron ƙasa Allah yana da masaniya a kansa haka duk abin da ke cikin ruwa Allah yana da masaniya a kansa ya ce wa mata su min waraqi babu wata kunnen bishiya da za ta bushe daga jikin kunnen bishiyar ta tsinke ta faɗo ubangiji ya ce illa ya adamu haface Allah yana da masaniya kan sanda ta bushe da sanda ta tsinke da sanda ta faɗo da yadda ta faɗo ɗin kaga kai ta yau kana na a cikin gida ma ga bishiyoyi ko kana gona ga bishiyoyi suna ta kunnensu yana ta zazzagewa yana faɗowa ko wani lokaci ma kana bacci gindin bishiyar sai kunnen ganyen zai faɗo kan cikin ka baka sani ba amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san wannan ganyen a ɗanyensa a ya bushe a ya tsinke a ya faɗo a inda ya fado a sadda ya faɗo a yacce ya fado babu abin da ke boyuwa ga ubangiji ya ce wala habbatin fi zulumatil ard babu wata kwaya ko da kwayar zarra ce kwaya kwayar zarra ita ce abin da malamai suka ce ba ka iya ganin kwayar zarra da idanka sai ka hada da wani gilas da ake kira microscope wani gilas wanda ake wato bincike da shi wanda likitoci suna amfani da shi su gano kwayoyin halitta ko kwayoyin cuta ko wani abu irin kwayar da ido baya ganinta saboda ƙarancinta irin wacce ah, kwayar ido ba zai iya ganinta ba ita ce wacce in ka ɗauko misali ka ce ƙwayar zarra in ka ɗauko ƙwayar gero ɗaya sai ta yi maka da allah ƙwayar zarra dubu ɗaya a ce kwankwasa ƙwayar gero ɗaya kamar yadda ita dubu ɗaya ya za ka iya kai mutum kana iyawa ko an kwankwaso an ka maka za ka gani ba ka da idan da zaka gani ko idan sr ne da kai ba za gani ba ido hurhudu nan biyu nan biyu domin ba za ka gani ba sai dai ka sa microscope ka sa irin wannan wato mudubin hangen nesa kenan to allah maɗaukakin sarki ya san wannan kwaya komin ƙanƙantar ta fi zulumatil ardi cikin dabban ƙasa can ƙarƙashin ƙasa ba ma doron ƙasa ba wala ratibin wala yabis babu wani ɗanye ko bushashe face ubangiji ya ce illa fi kitabin mubin face yana ƙididdige a lauhun mahfuz ubangiji ya san shi yana da labari da masaniya a kansa subhanahu wa ta'ala kaga sanin ubangiji shamiri ne wanda ba shi da iyaka ba sanin ka na kai na dan adam irin wanda ake nufi ba sannan muka fahimci cikin wannan aya ita ma hukunce-hukunce da fa'idodi sai muka fahimci wato ubangiji subhanahu wa ta'ala me yasa yake buga misali a cikin alkur'ani menene fa'idar ubangiji yake buga misali in zai yi bayanin wani abu don mu fahimce shi sai a buga mana misali a kansa menene hikimar anan hmm? domin me ba gane hikimar ba litaqribul ma'ani fi zihni domin a kusantar maka ma'anar abin a kwakwalwarka ka gane ka gani da Allah ya ce yana ninnan kalada to Allah ya ce yana ninnan kalada ka sani ka ya ninkin ladan yake ka ce to ɗauki bayan gero ɗaya jebin ne ta ta fito ta fito da ta tashi fita ta tashi girma sai ta da zangarniya bakwai kowace zangarniya sai ta ba da kwaya ɗari sai ka haɗa ɗari bakwai asali guda ɗaya ce ta haifi guda nawa guda ɗari bakwai sai uba ya ce to hakan ladan ubangiji yake yana kuma ninninka ba ya tsaya iya ɗari bakwai ba a an maka an buga maka misali a kwakwalwarka an fito maka da yadda zaka gane sakamakon ubangiji na lada ko ba a yi ba sai ka ce an yi kaga wannan arabi sai ka ce yana nuna maka wato girman azamar alkur'ani wajen yacce yake bayani ce sa Allah ce wada sanna alaikal kitaba tibyanan li kulli shay haka Allah ya faɗa cikin suratul dahl aya ta 89 Allah ya ce da manzansa annabi sallallahu alaihi sallam, wada sanna alaikal kitab mun saukar maka da alkitab ma'ana anan alkur'ani sai ya ce tibyanan li kulli shay ai mubayyinun li kulli shay ya wannan littafi littafi yana bayanin dukkan komai dukkan abin da allah maɗaukakin sarki yake ko ya kaddara ko ya hukunta ko zai samar ko zai sa a tsakanin wato halittarsa ko bayansa ko allah ya yi bayani akan dukkan komai shi yasa har yau kamar yace muke faɗa jiya tafsirin alkur'ani da akwai inda za a ce an gama tafsirin sai a ce an ga amma har yanzu duniyar musulunci karban tafsirin alkur'ani take shi yasa sai zama mu a kasar hausa da aka tashi iyaye da kakanni da aka tashi yin tafsirin alkur'ani abu ne mai kyau ka fassara mutane alkur'ani da yaran su domin su fahimci sakon na ubangiji ne kuma su ya turowa su fahimci ma'anar sakon su yi aiki da shi to mu da aka tashi lokacin iyaye da kakanni sai aka ce to za a yi tafsiri da aka tashi yin tafsiri aka ce to a ka jalalai ne a fassara galibi jalalai ne littafi ne ya yi ƙoƙari amma shi a san da ya tafsirin ma yana ɗauka tafsiri ne ya yi shi wanda za a fara koya wa 'yan nasiri da 'yan firamare sai ka ce to za mu tafi da shi har matsayi na yunibasi gaga ce to za mu yi ta yinsa kullum jalalai ne muke duk shekara za mu sauka mu yi jalalai duk shekara za mu sauka mu yi jalalai ne amma la'alla ilimin da yake cikin alƙur'anin in muka bi ta wannan siga za mu fitar da wato ma'ani na kalmar. كلمات القرآن ma'anoni na kalmomin alkur'ani amma akwai hikima akwai labaru akwai izina akwai wa'azi akwai aiki akwai fahimta akwai kaza kaza duk yaya za mu tato su a nan ka gani idan muka tsaya iya cewa musawan ajin mu na wato tafsiri kullum muna na a cikin ajin ɗan nazare ban ma shiga firamare ba kaga sai mai ta yi kenan mai ta maimaitawa kuma duniya mun yadda komai ci gaba yake komai akwai teknolojiyar da take eh, ciyar da abubuwa gaba kuma don layayye a yanzu yana karban ci gaban ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya so ko bai so ba zai zo ya ga wani abu wata bukatarsa ta taso ta kan yanayin wannan ci gaban wannan abun za a yi masa wannan wato abu da za a tsara ko wata tafiya ta kama shi dole sai an bi ta wasu abubuwa an yi wasu process an yi masa an visa an je an masa bukin duk wannan ya yadda bai yadda ba za a zo sai an bata wannan hanyoyin ba zai ba kamar yadda zai sa wa jakinsa shimfiɗa ya hau ya tafi gona haka zai tafi maka dole sai ya bata wasu hanyoyi ai wasu process ga inda ya kai kuɗi ga shi kuma can yake a tsaye wai can yake jiran aikin ga kuma wannan da yake masa aiki ya bai san cewa cikin wancan kuɗin da ya biya ba a dan za a biya wannan mai aikin amma shi bai san shi ba bai san da aka ɗauke shi ba bai san da aka ba bashi akwai duk wannan wasu abubuwa ne wani tsari ne na ci gaba don mu karɓi wannan dole mu dawo cikin abin da Allah ya gaya mana menene ci gaban fahimtar da muka illa iyaka su keli maleji duk fahimtar da za a kawo tana da wani kaidi ba za ta fita ba daga da'irar fahimtar magabata wannan shi ne shi yasa Allah madaukakin sarki kaga da na anan da yace wa nazzalna alayka alkitab sai yace tibyanan da kulli shay mun saukar maka da littafi yana bayanin dukkan komai in qur'ani bai bayanin komai ba ya za a yi kuma Allah ya ce yayi bayanin komai sai dai in mu ne ba mu san komai din ba ban fassara qur'anin muka fahimci komai din ba yanzu rashin fahimtar komai din akan mu take ba akan alqur'anin ba amma shi alqur'anin ya bayyana komai mu ne muka gaza fahimtar komai sai mu ɗauka wannan dakikancin mu ne toshewar kwakwalwar mu ce rashin ilimin mu ne rashin basiran mu ne ko iya tunanin mu ne ko iya kaza kaza wannan dai abin gare mu yake amma shi dai alqur'ani Allah ya ce wa nazzalna alaikal kitab sai sai ce tabiyanan likulli shai yana bayanin wato dukkan komai ma'ana dukkan komai allah maɗaukakin sarki ya yi bayaninsa sai dai la'alla idan ba mu ga bayanin ba ko kuma mun gan shi ba fahimta ba ko kuma mun uh, ba mu sanya yake ba wannan kuma ya dawo ga ƙarancin ilimin mu ne ba karancin wato rashin fahimtar ba ba wai ba wai qur'anin bane bai yi bayani ba dan haka kaga ashe tafsirin alqur'ani wato alqur'ani ya tattaro rayuwar wato mutum dan adam gabaki daya tun ranar da aka haife shi har ranar da aka sa shi rami har ranar da alkiyama ta tsaya masa har ranar da ya tafi aljanna ko wuta duk qur'ani ya gama bashi labari kawai aiwatarwa yake bukata yayi abinda wato Allah madaukakin maɗaukakin sarki ya ce na'am to to shi saura minti biyar to ƙara mu je a ba alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم وبنجي تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه الآية جاءت عقب آية الأولى لأن فيها الإشارة إلى أن الإنفاق يجب أن يكون مسبوقا بالإخلاص والمتابعة ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan aya ta biyo don musancewa cewa ciyarwa ko ciyar da dukiya ko bayar da dukiya ko bayar da taimako wato da dukiya wato lalle kamar yadda waccan aya ta fara bayani lalle ya zamanto idan an yi ko aka yi wannan taimako ko wannan agaji ko wannan bayar da gudunmawa kada a samu wato cutarwa ko gori allah maɗaukakin sarki ya ce allazina yunfiquna amwalahum waɗanda suke ciyar da wato dukiyoyinsu fi sabilillahi su ciyar da dukiyoyin saboda Allah dan ciyar da addinin Allah dan taimakon addinin Allah dan taimakon al'ummar manzan Allah dan taimakon kaza kaza wanda bai saba shari'a ba bai fita daga da'irar shari'a ba shine fi sabilillahi kowane iri ne ya shiga karkashin fi in ne bai fita daga da'irar shari'a ba Allah ce sun malayu una ma an faƙo manna sannan ba sa biyowa da abin da suka ciyar ɗin sun ciyar su yi gori wala azan ko kuma su cutar wani zai bayar ya taimaka in ya taimaka wanda ya taimakawa daga baya ya zo ya masa gori kai ba kai ne nan ka zo ba ka da kaza na baka kaza ba ko kuma sai yana tsaye ko kuma ai wannan shine wa'ana mannan shine gori ko kuma azan ya masa irin gorin da zai zama ya cutar da shi sai ga shi wato a cikin mutane sai sai ce kai wannan da san da kake kaza ba nan kake bakin matsiyacin ka ba ba ni na baka jari ka fara sai da ruwa ba ba daga nan ka ke amalanke ba ba daga nan kai kaza ba kai kuwaye bai sai kaga yanzu kana cutar da shi kaga to shine wanda ya bayar da dukiyarsa bai yi gori ba bai cutar da wanda ya bayar ba ya ga wanda ya bayar ma'ana shine ka gaya masa ba daɗi ko ka bashi ka ci mutuncinsa ko ka ce ka tashi mutumin banza in an biya maka mawa zai baka kaza kaga ka bashi ka cutar da shi ko kuma ka bashi kai masa gori ko ka bashi ka zage shi ko ka bashi ka ci mutuncinsa ko ka bashi ka aibata shi to Allah ya ce waɗanda suke ciyar da dukiyarsu sun la yutbi'una ma anfaqu sannan ba sa biyowa ba da ga abin da suka ciyar mannan da gori wala azan ko cutarwa sai Allah ce irin waɗannan sun bayar ba su yi gori ba ba su cutar ba ba su zagi ba ba su yi cin mutunci ba ga wanda suka taimaka ko suka agazawa Allah ce lahum ajruhum inda rabbihim sakamakon su ya tabbata wajen ubangijinsu sai ce wala khawfun alaihi babu tsoro a tare da su cikin dukkan wato rayuwarsu ta duniya wala hum yahzanun sannan ba za su yi bakin ciki ba bakin ciki na karshe na ranar tashin alkiyama a tashi alkiyama a yi hisabi baka shiga aljanna ba duk duniya in kowa ya shiga kai baka shiga ba ai har yanzu ba shiga ba kaga sai ka shiga dan haka sai Allah ya ce to ba za su yi bakin ciki ba ma'ana ba za su rasa aljanna ba ubangiji madaukakin sarki ya ce wala khawf khawfun alaihim fi ma yustaqbalu kenan abinda za su fuskanta babu tsoro Allah ya kore musu jin tsoronsa wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba fi ma mada cikin abin da ya shige musu su yi kaice su yi da na sani su cije wato bakin su ba za su yi wannan ba na'am lokaci yayi to sai mu tsaya anan saboda lokaci